بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barka da saduwa a wannan yammaci na sabar 24 ga watan biyar shekara ta 2420 bayan hijira wanda ya daidai da 4 ga watan tara shekara ta dubu da dari tara da da don da karatun littafin mu mai albarka riyadu salihin <coughs> idan ba manta ba mana cikin babul yaqini wa tawakkul kuma mun karanta ba ayoyin da aka bude babin da su yau za mu tashi cikin hadisan babin sai malaka wa ammal ahadith فالأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيض والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي ثواب عظيم فظننت أنه أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا ثواب عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا ثواب عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام أكام شد فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة متفق عليه babin da muke magana akai babi ne da yake magana akan yaqini da tawakkuli yaqini sakankan cewar bawa game da dukkan abin da Allah madaukakin sarki ya hukunta na hukunci ko sa sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar tawakkali kuma shine mai da al'amari gaba daya zuwa ga Allah to wannan hadisi na farko cikin wannan babi an karɓo daga Abdullahi dan Abbas Allah shi kare da a gare su shi da mahaifinsa Abdullahi dan Abbas ce qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce uridat alayya al-umam an bijiro min da al'ummomi an ma'ana an nuna al'ummomi wannan nuni da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a mafarki ne to mafarkin annaba ko gaskiya ne duk abin da Allah ya nuna wa annabi a cikin mafarki to wannan abin gaskiya ne da mafarkin annabawa ya ta babban da mafarkan mu mu mafarkin ba ya iya zantowa gaske ya iya zantowa ƙarya saboda shaidan na iya wasa da kwakwalwar mutum ya kitsa masa wani abin da yake ba daidai ba a cikin mafarki annabawa kuwa ba dama shaidan ya samu cin nasarar isuwa zuwa gare su kun gane ko yace urdat alayhi al an nuna min al'ummomi da suka wuce fara'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-ruhayt sai na ga wani annabi tare da shi akwai ar-ruhayt yan jama'u kaɗan marasa yawa domin ar-ruhayt tasgiri ne na kalman ar-rahtu kalmar arraha kuma tana nufin dukkan wani adadi da bai kai goma ba an gane ko da aka ce wa kana fil madinati tis'atu rahatin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun cikin suratul naml karkashin kisar annabi salihu alaihi salam tis'atu rahat wato mutane goma ke mutane tara kenan wato dai abinda ake nufi da arrahat a larabcin jama'ar da ba su kai goma ba don al'ashar to wani annabi ne Allah ya turo shi ya sauka masa littafi ya zo ya wa'azi so adadin shekarun da Allah ya kaddara amma babu wanda ya samu cikin mabiyansa sai mutum tara ko abin da bai kai goma ba wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war rajulan wani annabi kuma tare da shi akwai mutum daya wani annabi ma tare da shi mutum biyu kadai suka yi imani shi wan nabiyya wa laysa ma'ahu wani annabin ma babu kowa tare da shi haka yazo yawa a zihari babu wanda ya imani duk abin da wannan ke nuna mana ba a gane gaskiya ta hanyar taron yawan mutane ana gane gaskiya ne ta hanyar dalilai na shari'a abinda duk dalili na shari'a ya tabbatar da goyon bayansa shine abin da yake daidai abin da dalili na shari'a bai nuna goyon bayan sa ba wato ya zama ba daidai ke ina fata an fahimta <coughs> da in ba haka ba ya za a ce mutum daga shi sai mutum daya daga shi sai mutum biyu daga shi sai mutum uku sauran mutanen garin kenan da ba su yi imani ba inda da yawa ake auna jama'a to da wai fa gaskiya tsakanin wannan annabi da mutanen da suka kafa masa kaga da sai ce mutanen to amma ba a auna gaskiya ta hanyar yawa da haka kullum idan kana son ka fahimci gaskiya ka fahimce ta hanyar dalili ba ta hanyar yawa ba karka ce ai duk garin da aka taso haka ake yi to ya haka ake yi me yasa ake yi din dalilin na shari'a ce ai ko kuma al'ada ce ce wannan dole ne sai mutum ya zama haka amma in ka ce zaka rika taron zaka bi taron yoyo to mutum zai halaka dan Allah ce wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in dai da zaka bi zaka bi mafiya yawan wadanda ke ban kasar su za su halakar da kai daga tafarkin Allah manzala ce izru fi ali sawadun sai kawai gashi aka tago mun sawadun wani taro na mutane azimun mai girma sawad kishiyar bakin abu kishiyar farin abu kire da an ce sawad amma akan ce sawad ga gangan jikin da ka hango alamar ga gangan jiki na tahowa amma baka gane fuskar mutumin ba haka tana faruwa idan mutum na nesa da kai ha kuma idan jama'a suna da yawa daga nesa kaga san su ga su can gurin da yawa a larabci akan ce masa sawad to wannan annabi ke nufi sai ga izrufi ali sawatun azimun bayan na gama ganin waɗancan fayafayan da ke kunshe da annabin da daga shi sai mutum daya wani sai mutum biyu wani ba su kai goma ba a ruwaya bukhari ya ce wani biyar wani kaza sai kawai gashi kuma nan take sai izuru fi ali kawai sai aka dago man wani hoton kuma na waɗansu jama'a din sawadun azimun wani taro mai girma taro mai yawa shi yasa a wutar ruwaya ta bukari ce sawadun kasir fa zanantu annahum ummati annabi ce sai na tsammanin cewa al'umma ta ne da daga yawa sai na da yawa fa kila li sai aka ce da ni hada musa wa qauma wannan annabi musa ne da mabiyansa walakin انظر الى الافق sai aka ce amma dubi can sashin kuma al'ufuk dubi can bangaren ko dubi can sashin amma kan ce al'ufuk ga sasannin da suke sararin samariya wanda sai ka daga kai ka gano su shine al'ufuk kenan sanarihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum al-haq wani lokacin kuma al-afaq ko al-ufuk ana nufin abin da yake kasa duk da wani bangare da za a nuna maka kallato wani abin da da zuba kan shi ba walakin inzur ila al-ufuqi fa nazartu manzo Allah ce sai na duba fa idza sawadun azim sai ga wani taro mai yawa faqila li unzur ila al-ufuq al-akhar duba kuma nan bangaren yanzu ba ka kalli kamar gabas ba duba yamma ko da ka kalli dama duba hagu yanzu kuma fa idza sawadun azim sai ga wani taron makamantin da zuma yawan gaske faqila li hadhihi ummatuka waɗannan sune al'ummarka wa ma'ahum 70 alfan sabin wala azab tare da su akwai mutum dubu saba'in waɗanda za su shiga aljanna bi gairi hisabin ba tare da an yi musu hisabi ba wala azab ba tare da an yi musu ba an gane ko wato sai wannan ke nuna cewa ashe mabiya musulunci cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun tsara mabiya dukkan waɗansu annabawa da suka wuce baya domin dukkan waɗanda suka wuce baya gashi an kawo mana su a takaice mun gani wanda ya tsara kowa a mutanen baya shine annabi Musa alaihi salam to ko shi al'ummar ta suka al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yawa an gane ko <coughs> wato sai zan to kamar wannan Allah na masa bishara da abinda annabin ya daɗe yana gurata cewa yana sanya ga ranar tashin kiyama ya fi sauran annabawa yawan mabiya arzu an akuna aktsarahum tabi'a ina so in ga na fi su yawan mabiya kamar Allah na nuna masa abin tun daga nan ya gani cewa lalle ya fi su yawan mabiya dinki to cikin waɗannan mutane akwai mutum dubu saba'in za su shiga aljanna bi gairi hisabin ba tare da hisabi ba hisabi shine lissafin ayyukan mutum a kirga daya biyu uku zuwa abin da yake na karfi cikin munana ko kyawawa wala azabin ba tare da azaba ba sai malamai ke cewa kore azaba din nan da aka ce wala azabin ya nuna koruwar azaba iri biyu azabar kabari da kuma azabar ranar tashin kiyama domin kowace ana kiranta da suna azab tunda aka ce bila hisabin wala azab ya nuna azaban kabari ba ba za a yi musu ba kuma haka azabar ranar tashin kiyama ba ba za a yi musu ba su waɗannan mutane dubu saba'in da manzo Allah ya kawo daidai iyakan nan sun manahaba sai ya yunkura ya tashi fa dakhala manzilahu ya shiga gidansa fa khaba an-nasu fi ulaika allazina yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala azab sai mutane suka kutsa cikin lamarin waɗanda aka ce za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba tare da azaba khaba wato sun kutsa cikin labarin su wato suna tattaunawa da juna kowa na kokarin ya gane to su waye waɗannan dubu saba'in din menene aikin su menene siffar su su wane ne wato ana kacici kowa na kokarin ya tanko fa qala ba'dhum sai wani sashi na su waɗannan mazauna suka ce fala lahum alladhina sahibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mai yawa su ne waɗanda suka sahabanci annabi tsira da amince su tabbata gare shi me suke nufi da wannan magana su ba sa cikin wanda suka sahabance shi suna cikin wanda suka sahabance shi abin nufi mai yawa su ne waɗanda suka sahabance shi a farkon musulunci tun kafin hijira kaga su ba sa saka su a ciki na wal allahu alladhina sahibu rasul mai yawa su ne waɗanda suka kasance tare da annabi ma'ana tun daga farko farkon musulunci kenan kafin a hijira ka san duk wanda ya rike imani da musulunci yayi jihadi ya ciyar kafin hijira ya sha bamban da wanda ya ciyar bayan hijira la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min allazina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullun wa'ada Allahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir lalle waɗanda suka ciyar da dukiya suka yi jihadi kafin hijira ba za su yi daidai ba da waɗanda su ba su yi ba sai bayan an yi hijira ba sai ba kai sai bayan an riga an yi fatahu makka waɗanda suka yi kafin bude fatahu makka ba sa daidai da waɗanda suka yi bayan fatahu makka kenan musulman farko din nan suna da wani dorin doriyar falla akan waɗanda suka zo bayan su wala Allah wannan tasa duk lokacin da za a ambaci al-muhajirun wal ansar cikin alqur'ani sai an fara ambatan al-muhajirun kafin a ambaci al-ansar saboda sun bi su girman falla والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لقد تاب nabi wal muhajirin wal ansar duk inda aka zo sai an bace al-muhajirun sannan a ambaci al-ansar a cikin alqur'ani <coughs> an gane ko suka ce fala allahum alladhina sahibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa qala ba'dhum wani sashin su kuma yace fala allahumma alladhina wulidu fil islam mai wasu ne waɗanda za aka haifa cikin musulunci wanda su ba su taɓa yin shirka ba wato suka duba suna nufin su galibin sahabbai musulunci ya same su suna cikin jahiliya da annabi ya zo sai suka gaskata shi kaga suna da wani faifai na rayuwarsu wani adadi na shekaru da sun shuɗe a cikin jahiliya da maguzanci to sai suke ganin wanda aka haifa cikin musulunci bai taba keto jahiliya ba kamar yana da doriyar falala mai yiwa cikin waɗannan ne za a ɗauki dubu saba'in da za a shigar aljanna kun gane falam ko billahi shay'an irin waɗanda ba su taba yin shirka da Allah ba wa zakaru ashiya Abdullahi da Abbas bai rike duk abin da suka faɗa bai ce sun yi ta ambatar ababai da yawa ko kuma ya rike amma baya son ya kawo mana duk gaba daya yana so da ce sun tattauna cikin abin da suka tattauna ga abin da aka ce da abin da aka ce da kuma wadansu abubuwa tunda kowa na lalibe ne a duhu su waye wannan dubu saba'in shine wa zakaru ashiya suka ambaci wadansu al'amuran kuma daban ana na cikin haka fa kharaja alaihim rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsara da mutum Allah tabbata gare shi ya fito gare su fa qala ce man ladzi takhuduna fihi me kuke kutsawa cikin sa cikin me kuke tattaunawa al khawdu fi shay ko al kalamu hawlahu ko fihi fa akhbaruhu sai suka labartawa annabi fa qala sai annabi ce humul ladzina la yarqun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun kalmomi nawa kenan humul ladzina la yarqun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun anan haka aka ambaci waɗannan kalmomi guda hudu amma a riwaya wadda take ingantacciya ta bukhari ta aka yi humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun shi auren imamul bukhari riwayar la bata tabbata ba da'ifiya muslim kan ya kawo ta amma da dama daga cikin malaman hadisi sun da'ifanta ta sun ce shazza ce ba tabbatacciya bace ba abin da yake tabbatacce humul ladzina la yastarquna wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun waɗanda suka tara waɗannan siffofi cikin su ne za a samu mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna bi ghairi hisabin la iqam idan muka ce la yarquna waɗanda ba sa yin rukuya ba sa yin tofi ba sa yin addu'a ga wani ko tofi ga wani ko rukuya ga wani shine la yarquna waɗanda ba sa yi wa waninsu to kaga cewa ba sa yi wa wannan su wannan bai dace da zahirin abin da yake a aikin annabi dan annabi yana yi wa mutane rukuya an gane ku shi yayi wa wani kuma malaika jibril kuma yayi masa inda a ce yin rukuya din nan aibu ne ko Allah kalli yana rage kamalar mutum da annabi bai yi ba da kuma malaika jibril bai sunfanta da shi ba da haka suka ce wannan ruwaya rauni ne dan annabi yayi wa mutane rukuya kuma da kanshi yayi umarni cewa idan wani ne muka yi masa rukuya kai masa yace man arada minkum amman istata minkum an yanfa khafa falyanfa'u cikin ku duk wanda ya sami ikon amfanin dan uwansa to ya amfane shi din ma'ana a babin zuƙuya da sauransu wala yastarquna ba sa neman ai musu rukuya can da ɗazu la yarquna su ba sa yin rukuya anan kuma wala yastarquna ba sa neman ai musu rukuya to kaga wannan shine abin da yake tabbatacce annabi bai taba neman wani cewa zo kai mu rukuya ba malamai suka ce akwai bambanci tsakanin kai rukuya sawa'un ga kanka ko ga waninka ko ka nemi a yi maka domin kai ka yi da kanka ko yi wa wani duk wannan abin da kai ihsani ne idan kanka kai wa yi wa kanka ihsani sannan kuma addu'a ce kai wannan nan na komawar ka zuwa ga Allah haka idan kai wa waninka ihsani kai wa wani kuma nan take addu'a ce wannan na nuna kamalar ka amma idan ka nemi a maka akwai wani dan bangare na karancin kamala shine ka roki wani amfaninsa kun fahimta da kyau shi yasa irin waɗannan mutane aka ce la yassarquna ba sa neman a yi musu addu'a ko a yi musu ruqya sai dai su su da kansu saboda kamalar tawakkalin su to yanzu idan ka sa aka maka rukuya kai laifi kenan ba kai laifi ba amma wannan ya nuna dan tawaya ko yaya yake cikin wani bangare na tawakkalin ka ba a samu kamala ba samuwar cikakkiyar kamala shine ba ruwanka kawai sai dai ko kai ke da kanka ko kuma ka hakura ubangijin da ya dora ma ya sauke shi da kansa ai mun karanta hadisin matan nan ta baya wadda ta nemi annabi ya mata addu'a ko tana farfadiya hmm. annabi sai <laughs> cikin biki zafi daya kuma dai roƙon miki Allah ki warke ko kuma ki hakura walakil janna aljanna ta zanto makomarki ta ce a to in haka ne na hakura kar kai mun addu'a din kyale ni har in mutu haka aljanna ta zama makomarta sai dai ka roki Allah gare ni idan na faɗi din ina farfadiya kar in yi tsare ki dan idan na faɗi nakan yi tsare ki annabi sai roka mata Allah daga nan ba ta sake yin tsare ki ba idan na farfadiya ina fata an fahimta to kaga ta nema ne daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shirye ta ita zuwa ga abin da yake aula gwargwadon karfin imanin ta ita kuma da ta iya dauka sai annabi kyale ta akan haka a ce roƙon wani cewa zo ka yi mun tofi wuri kaza na murna da maciji ko kunama ta harbe ni zo ka yi mun wani tofi ko zo ka yi mun rukuya domin abin da ake nufi da rukuya ɗin kenan tofi ka karanta mutum abu sawa'un ka tofa da yawo ko baka tofa da yawo ba duk rukuya ne ko ka karanta ka tofa cikin ruwa ka ba mutum ya sha duk yana ɗaukar ma'anar rukuya wani lokacin ka karanta mutum qur'ani din musamman game da wanda aljani ya shiga dan aljani fita daga jikinsa duk yana ɗaukar ma'anar mai rukuya to idan ka nemi ai maka shine ake kira al to an nuna bayan Allah waɗanda suke da cikakkiyar kamala da cikakken tawakkali la yastarquna ba sa neman ai musu kawai sun dogara ga Allah sai dai su su yi ko kuma su kyale kawai lokacin da Allah ga dama ya dauke kayansa kun fahimci da kyau wala yatatayyaruna ko ba sa tanfi at-tatayyur daga lafazin at ne lafazin at-tayr kuma tsuntsu an ce la yatatayyaruna saboda galibi a lokacin jahiliyya su larabawa sukan ratayar da yin abu ko rashin yin sa dangane da tsuntsaye an gane ko idan mutum ya fito da safe zai tafi fatauci sai ga tsuntsaye sun fito ta bangaren na dama to alama akwai nasara kenan sai ya tafi abin da ya tashi yi idan suka buzo masa ta bangaren hagu to sai ya fasa alamar ba nasara kenan suna canfa wato harakata tuyur motsin tsuntsaye ko kaiwa da koma wasu ha kuma sukan canfa kukansu musamman mujiya in dai mutum ya tashi ya ji kukan mujiya to ba magana a ba sa'a kenan wannan dare in dare ne ya zama dare wanda ke cike da sharri a lokacin daraba tun jahiliya su haka suke an gane ko wani ma da tsuntsaye yake neman sa'a idan tsuntsaye suna kan bishiya ya tashi yin wani abu sai ya zo ya same su sai ya girgiza bishiyar ya firgitar da su idan suka tashi fir suka bi daman sa to alamar nasara kenan in suka bi hagu <coughs> ba nasara kenan idan ko suka tarwatsa waɗansu suka yi hagu waɗansu suka abin nan to babu sa'a kenan sai an sake maimaitawa karo na biyu dan yanzu ba a san ya za a yi ba kenan wadansu sun yi kudu don sun yi gaba sun yi sun ya sun tarwatsa masa sun warka da lissafi kenan sai a sake yi sai a je wata bishiyar a samu wata tsuntsayen kuma to haka suke a lokacin jahiliya to sai manzon Allah ce su waɗannan bayan Allah za su yi aljanna la yatatayyaruna ba sa canfi a tatayyur dai ma'anarsa mai faɗi shine canfi wala Allah da tsuntsaye aka ko ba da tsuntsaye ba shi yasa malamai da suke yin tarifin a tatayyur ko a tsiyara a cikin larabci suka a cikin harshen shari'a suke cewa shi a tatayyur din nan wato shine dogaro ko kuma shine at-tasayyur bi mar'iyyin aw masmu'in aw zamanin aw makan wato mutum ya canfa wani abin da ya gani ko wani abin da ya ji ko ya canfa wuri ko ya canfa wani lokaci akwai wanda suke canfa sauti idan suka ji sautin mai tsuntsu wani iri sai suke babu sa'a in tsuntsu kaza ne to kuma akwai sa'a kukan shi babu sa'a kukan kaza kuma to akwai sa'a kaga wannan a tasayyur bi masmu'in kenan wadansu kuma bi mar'iyyin ya waye gari ya ci karo da makaho ko da kuturu sai ce wannan ta tara akwai sharri a cikin ta babu sa'a kaga bi mar'iyin kenan wadansu kuma bi makan suna canfa wuri ne kamar gida da ya saya ko blogi da ya saya a wata unguwa ko rumfa da ya bude ta kasuwanci a wata kasuwa sai can fata cewa ai wuri kaza babu alheri a cikin sa <coughs> an gane ko wadansu kuma sukan canfa zamani kamar wadanda suke canfa laraba tun lokacin jahiliya laraba suna canfa laraba ba sa abubuwa da dama a cikin ta kamar wadanda suke canfa watan shawwal a lokacin jahiliya laraba suna canfa watan shawwal da haka ko aure ba sa yi a ciki da annabi zo ya kokarin rushe wannan jahiliyar har Aisha take cewa matan annabi a cikin shawwal annabi ya aure ni a cikin shawwal kuma annabi ya tare da ni tare da haka na fi kowa rabota in dai wajensa ne a cikin ku ma'ana tana so ta nuna ashe da kuna da a ce sharri da a ce sharri ne watan shawwal da annabi ba zai kulla aurenta a watan shawwal ba da kuma ba tare da ita a watan shawwal ba an gane ku to saboda haka su suna canfa watan shawwal waɗansu su kuma suna canfa watan safar wata na biyu cikin kalandar musulunci kenan cewa shi ma wata ne wanda ba a aure a cikin sa ba a kaza a cikin sa to duk wani wuri da aka canfa ko aka canfa wani lokaci ko wani dare ko wani ne to duk wannan jahiliya ne ma guzanci ne bai dace musulmi ma ya samu kansa a ciki ba bayan Allah na gari wala yatatayyaruna ba sa yin canfi <coughs> an gane ko wa ala rabbihim yatawakkalun bisa ga ubangijinsu kadai suke dogara ba sa dogara ga wani sai ga Allah lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan fa qama ukasha ibn mihsan sai wani sahabi da ke kira ukasha ibn mihsan ya tashi fa qala ce ud'u Allah an yaj'alani minhum ka roƙa min Allah ya sanya ni cikin mutum dubu saba'in din nan fa qala sai manzon Allah ce anta minhum kai kana cikin su fadin sa cewa anta minhum kai kana cikin su shin addu'a ce ko tabbatar masa da yayi to sai suka ce anta minhum ga zahiri labari ne kamar tabbatar masa yayi amma ma'anarsa addu'a ne dan an sa masa bukatarsa ne yayi dan shi cewa mai udu Allah an yi ja'alani minhum sai annabi yace anta minhum a wata riwaya ta bukari annabi daga hannu yace Allahumma ja'alhu minhum wanda da ita ake fassara anta minhum anan gurin ya Allah sashi cikin su sai zanto mai annabi masa addu'a yayi masa faqala ثم قام رجل اخر wani mutum ya sake tashi na biyu faqala yace udu Allah an yaj'alani minhum ni ma ka roƙa min Allah ya sa ni cikin fa sai manzo Allah ce ka biha ukasha ukasha dai ya riga ya riga yake da wannan addu'a muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito shi to sai malamai suka tattauna kan cewa me yasa annabi bai wa wannan mutumin na biyu ba gashi ukasha ya nemi ya masa addu'a ya yi masa amma wannan nabi ya ce yi min sai ce sabaqaka biha ukasha malamai na kokarin su kawo me yasa waɗansu malaman suka ce ai me abin da yasa annabi bai wa wannan mutumin addu'a ba dan yana cikin munafikai shi yasa sai annabi bai masa addu'a bai kyale shi amma bai fuskance shi da kakkausan zance ba sai kai masa dabara yace sabaka ka biha wa kasha shikenan dai bai yi masa ba waɗansu kuma suka ce a annabi ya kiwa wannan mutumin na biyu dan kada sauran mutane kuma a bude musu kofa kowa ce ni ma ni ma ni ma ni ma har ma wanda bai cancanta ba shi ma kuma yace shi ma sai annabi ya toshe kofar yace sabaka ka biha wa kasha sahibul hikma kenan sallallahu alaihi wasallam to dan haka kenan abinda wannan hadisi ke nuna mana wato tawakkali yana kai mutum cikin aljanna tun daga shi waɗannan mutane dubu saba'in da za su shiga aljanna cikin siffofin su wa ala rabbihim yatawakkalun wanda shine mahallu shahid cikin wannan hadisi malaka ar-ruhayz bi dhammir ra ra din nan dhamma tasgiru rahatin kamar tasgiri ne da kalmar ar-rahatu wa hum duna ashrati anfus sune mutanen da ba su kai goma ba wal ufuq idan an ce al ufuq kuma an-nahiya kenan wato bangare ko sashi ko shiya warjanin ko bangare wa ukkasha bi dhammil ayn wa tashdid al kaf sunan wannan sahabi ukkasha zaka yi wa ainun dhamma kafin kuma kai mata shadda wa bi takfifiha wadansu kuma suna cewa ukkasha a maimakon ukkasha wa tashdidu afsahu sai dai a kawo shadda din shine yafi zama fasaha a cikin furci الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول Allahumma laka aslamt wa bika amant wa alayka tawakkalt wa ilayka anabt wa bika khasamtu Allahumma inni a'udhu bi'izzatik la ilaha illa anta an tadillani anta al-hayy alladhi la yamut wal jinnu wal insu yamutun muttafaqun alayhi wa hadha lafzu muslim wa ikhtasarahu bukhari haka wannan hadisi na biyu an karɓo shi daga Abdullahi dan Abbas Allah shi kare da gare shi da mahaifinsa yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle manzo Allah tsara da mutum Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa kana ya kulu ya kasance yana cewa Allahumma laka aslamtu ya Allah gare ka na miƙa wuya aslamtu wato na miƙa wuya ta yadda babu abin da zan yi sai abin da ka sani wa bika amantu da kai nayi imani wa alayka tawakkal kuma gare ka na dogara dukkan wani amfani sai daga man kasar ɗinka ne zan iya samun saboda ƙoƙari na kaɗai ba wa ilaika anabtu ya zuwa gare ka nake komawa yayin da dukkan waɗansu matsaloli suka dame ni ko nake jin tsoron wani abu wa bika khasamtu kuma domin ka ne nake yin husuma ma'ana ya an ganni muna ja in ja da wani to ya saba maka ne nake kokarin in dawo da shi kan tafarkin ka Allahumma inni a'udhu bi izzatika ya Allah ina neman kariya da tsari bi izzatika da izzan nan taka ka tsare ni da ita la ilaha illa an babu wani abin bauta bisa ga cancanta sai kai Abin da nake neman tsari gaba da sa shine anta dillabi ya Allah karka halakar da ni antal hayyu alladhi la yamut kai ne rayayye wanda baya mutuwa wal jinnu wal insu yamutun mutane da aljanu duk da akwai rayuwa cikin su sai dai kuma su suna mutuwa <coughs> bambancin rayuwar su ta kake nan rayuwarka da tan babu bata same ta ba sannan kuma mutuwa ba za ta biyo bayan ta ba rayuwarsa ko babu ta same ta sannan kuma mutuwa na iya biyo bayan ta kowane mutum da can babu shine sai aka same shi hal ta alal insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura Allah ya ce da annabi zakariya wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a na halitte ka da can ai baka kasance komai ba ma'ana babu kai sai kuma na samar da kai to haka dukkan rayayye yake a ban kasa wanda ba Allah ba da babu shi daga baya za a rasa shi to amma Allah madaukakin sarki shine al-hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun mutane da aljanu kuma suna mutuwa muttafaqun alai wannan hadisi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito shi ma'ana karanta wannan yana daga cikin addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi musamman kuma yana yawaita ta za mu fahimci yana yawaita ta wajen cewa kana yaqulu dai idan aka kawo kana sai aka kawo fi'ili mudari'i ya biyo bayan kana din to ya nuna dawamar annabi kan wannan abu ko yawaita wannan abu an gane ko wani hadisi imamul bukari da Muslim suka ruwaito wa hadha lafzu Muslim wannan lafazin da ke cikin nan Imam Muslim ne wa ikhtasarahu al-Bukhari amma Imam Bukhari ya kawo hadisin a takaice bai kai tsawon haka ba abinda da ya shafi babin da muke ciki wajen wa alayka tawakkaltu hadisi حديث uku cikin wannan babi an ibn Abbas radiyallahu anhuma an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah shi kare da gare su aidan kuma dai ya yace hasbunallahu wa ni'mal wakil قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان آخر قول إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل حديثنا أكو أنكر عبد الله بن عباس Allah shi kare ta a gare shi yace hasbunallahu wa ni'mal wakil wannan kalma ta hasbunallahu wa ni'mal wakil qalaha ibrahim alaihi salam hina ulka bin nar ita annabi ibrahim ya faɗa lokacin da mutane suka ɗauke shi za su jefa shi cikin wuta yace wa qalaha muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita annabi muhammad tsira da mutun Allah tabbata gare shi ya faɗa hina qalu lokacin da masu kawo labari suka ce da shi innan nasa qad jama'u lakum fakhshaw innan nasa lalle mutanen suna nufin lallai kafiran makka karkashin jagorancin abu Safiyan qad jama'u lakum hakika sun taru dan ku suna nan sun yi sansani a wurin da ake kira hamra'ul asad za su zo su sake kawo muku farmaki bayan kura ta lafa daga yakin uhudu ga su tafe da aka fakhshawhum ku tsorace su kafin su ku shiga ta ku ku san inda za ku nufa da aka faɗawa annabi da sahabbai wannan labari fa zadahum imana sai wannan labari ya ƙara musu imani game da ubangijinsu wa qalu suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil wato suka faɗi wannan kalma ta hasbunallahu wa ni'mal wakil to karshe me ya faru fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadl lam yantasum su wa tabawu ridwan Allah wallahu zu fadlil azim <coughs> wato fan kalbu bi ni'matin min Allah sai suka dawo bi ni'matin min Allah da wata ni'ima daga wurin Allah ta'ala ma'ana da suka je wurin sai suka iske kafiran sun gudu sai su suka dawo da wata ni'ima ta musamman daga wajen Allah ta'ala ne nutsar da su da yi da arzuta su da imani tawakkali wa fadlin ga kuma wata falala ga ni'imar da suka samu tun a yakin Uhud lan yansasuhum su wata cuta bata shafe su ba anan amra wal asad inda aka ce Abu Sufyan ya tafi shi da sauran kafirai wallahu zu fadlin azim wato abinda wannan ke nunawa hasbunallah Allah ya wadatar da mu Allah ya wadace mu shi ba sai mun nemi waninsa ba wa ni'mal wakil madalla da abin dogaro inda ya zanto Allah ne madalla da shi wato kaga wannan abin da ke nuna mana ashe shi tawakkali siffa ne na mafifita cikin bayan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi Ibrahim wanda su biyan nan su kadai ne a cikin annabawa suka dace da matsayi na kulla da Allah ce wa takhazallahu Ibrahima khalila haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa inna Allah takhazani khalilan kama takaza Ibrahim khalila Allah ya rike ni a matsayin khalil kamar yadda ya rike annabi Ibrahim a matsayin khalil abinda ake nufi al-khalil wanda ake wa kololor kaunar da wani bai samu makamancin ta ba yadda Allah ke kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam da yadda yake kaunar annabi Ibrahim alaihi baya kaunar wani mutum cikin mutane ko wani halitta cikin halittunsa waɗannan su suka fi kowa dacewa da rabo mafi tsoka wajen kaunar Allah ta'ala kamar yadda su kuma su suka ɗara kowa wajen kaunar ubangijinsu suna ƙaunar shi sama da yadda dukkan wani mai ƙaunar sai ke ƙaunar sa da haka sai suka dace da sakamako daga wajen Allah ta'ala an gane ku to waɗannan mutane da suka ɗara kowa falala da daraja gashi yana daga cikin siffa tabbatacciya a wurin su shine dogaro ga Allah lokacin da duk wani abu ke damu su wa fi riwayatin an ibn abbas a cikin wata riwaya daga abdullahi dan abbas Allah shi kare da gare shi قال kana كان آخر قول إبراهيم عليه السلام حين في karshen abinda annabi ibrahim ya faɗa lokacin da mutanensa suka jefa shi cikin wuta hasbi allahu wa ni'mal wakil shine karshen maganarsa daga nan ku sai Allah ya ce kulna ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim wa aradu bihi kaidan fajalnahum al akhsarin wa najjaynahu wa lutan ila al ardi allati barakna fiha lil alamin ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة bi amrina. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وكانوا لنا عابدين دق ساكمكم حسبي الله ونعم الوكيل Allah ce kunna sai muka ce da wuta ya nazo yake wuta ku ni bardan ki zanto mai sanyi ki zanto ma ke sanyi wa salaman kuma tare da aminci sanyin da ba cutarwa cikin sala Ibrahim bisa ga bawa mu annabi Ibrahim alaihi salam Allah ce wa radu bihi kaidan sun sunna kuma kirci da kaidi ta da shi fajalnahum al-akhsarin sai muka sanya su sune mafiya tabewa wa najjaynahu wa lutan sai muka tserar da shi shi da dan uwansa annabi lutu alaihi salam ila al-ard allati barakna fiha zuwa ga kasar da muka yi mata albarka ita ce baitul maqdis lil alamin wa habna lahu ishaq karshe ko muka bashi baiwa ta da annabi ishaq wa yaquba da baiwa ta jika nafila dadi akan dan shine nafila din dadi ziyadatan wa kullum da Allah salihin kuma kowanne su muka sanya shi zanto annabi duk baiwa daga wajen ubangiji abinda dai wannan ke nufi lokacin da duk wani abu ke baka tsoro a cikin rayuwarka ka rinka yawan maimaita wannan kalmar hasbi Allah wa ni'mal wakil duk wani abin da kake jin tsoro waɗansu za su cutar da kai waɗansu suna ba kaidi waɗansu suna maka makirci babu abin da ya kamata mutum ya rinka yawaitawa illa hasbi Allah wa ni'mal wakil hasbi Allah wa ni'mal wakil mutum ya rinka yawan maimaita wannan haka iyalinka koya musu faɗin wannan lokacin da duk wani abu da ya shige ma duhu ko yake maka barazana ko menene bi allah ta'ala zaka ga budin sa kuma kowace irin addu'a da za ka yi kamar yadda manzo Allah ya faɗa ne ku roki Allah kuna masu tabbacin Allah zai ansa muku kar ka roki Allah kana shakka walakin li ya'zim al mas'ala mutum ya tabbatar da abin da yake roka din nan da cikakken sa rai na cewa Allah zai ansa masa in dai mutum na yin haka cikin addu'a bi iznillahi ta'ala ba za ta bada addu'a ta ba hadisi na hudu cikin wannan babi ana bi hurairah radiyallahu an عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير رواه مسلم قيل معناه متوكلون وقيل قلوبهم رقيقة حديث أبو هريرة يتي من الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي يدخل الجنة أقوام ودن سمتاني ذات شقاء الجنة أفئدتهم مثل أفئدة الطير زكاة تنسو kwatan kwatan zukatan tsuntsu suke zukatansu kamar zukatan tsuntsaye suke rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisi to me ake nufi da ma'anar zukatansu kamar zukatan tsuntsu kila hu mutawakkilun a wani kaunin aka ce ma'anarsa shine suna dogaro ne da Allah wato cikin halitta tsuntsu yana daga cikin wanda suke da dogaro ga Allah tawakkali wakila a wani kaunin aka ce an kwatanta zukatansu da zukatan tsuntsaye kuma raqiqa dan zukatan tsuntsaye akwai taushi a cikinta ta to duk zuciyar da suke da taushi kuma alkhairin ta na yawaita sabanin zuciya mai kaushi ko mai tauri to kuma wannan alkhairin ta na zama kadan sharrin ta yawaita shi yasa Allah ya saffanta da Yahudawa da cewa zukatansu wato suna da kaushi kwarai da gaske suna da tauri har ma sun fi dutse <coughs> sun makasa qulubukum min da zalik fa hiya kal hijarati aw ashadd qaswa wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah wa ma Allah bi ghafilan amma ta'malun Allah ce zukatan ku sun kekashe kamar dutse har ma sun fi dutse tsanani ta wuri domin cikin duwatsu akwai wanda ke kike cewa ka ga ruwa na fitowa cikin sa akwai wanda zaka samu yana babbagar da ruwa akwai wanda ce kuke bi ko koramu ke bi cikin sa akwai wanda ke fadowa daga sama saboda jin tsoron Allah amma ku zukatanku ku zama haka ba ashe kenan zukatan da aka ce mutanen da zukatan su kamar zukatan tsuntsu to waɗannan da saboda taushin zuciya wato ba su da mummunan hali kenan ko ko mu ce saboda tawakkali saboda ba wanda ya tsuntsu tawakkali a cikin ko kuma a ce tsuntsu na daga cikin abin da yake mai tawakkali waɗansu kuma ma'ana ta uku suka ce ma'ana zukatan su kamar zukatan tsuntsu saboda yawan tsorata da yawan firgita irin yadda tsuntsu ke yawan firgita su ma haka suke yawan firgita da tsorata daga azabar ubangiji ta'ala an gane ku الخامس حديث نبي رسكم وانا بابي عن جابر رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل نجد فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قفل معهم فأدركتهم القائلة في واد كثير الإضاء فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في الإضاء يستزلون بالشجر ونزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت ثمرة fa'allaka biha saifa wa menene kuma wa nimna wa nimna nawmatan fa idza rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yad'una indahu a'rabiyyun فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتا فقال لي من يمنعك مني فقلت له الله ثلاثا wa lam yu'aqibhu wa jalasa muttafaqun alayhi hadisi na biyar a wannan babi an jabirin radiyallahu anhu an karbo daga jabir dan abdullahi Allah shi kare da gare shi annahu gaza ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qibala nadid shi jabir gaza ya fita yaki ma annabi sallallahu alaihi wasallam tare da annabi sallallahu alaihi wasallam tafi gare shi qibala nadid wajen garin najid shi najid ɗin ba gari ne guda ɗaya ba rada masa suna najid Saki ne kamar anan ka ce arewa arewacin Najeriya kaga ai ba gari guda ta kunsa ba ko ka ce kudu ko ka ce yamma jihohin yamma to Najd din na saudi a bangaren kudu kuma wuri Najd shine dukkan wuri mai tudu ka san akwai sasannin da zaka samu bangare kaza tudu ne bangare kaza kuma gangare to Najd din wurin da yake mai tudu shine Najd mun fita yaki tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam kibala Najd <coughs> a wadar wayar an nuna yakin zatun riqa ne an sa wannan yakin zatun riqa saboda sahabbai da suka fita saboda wahala da tafiyar ƙasa waɗansu ba takalma ga zafin rana rigunan jikinsu suka rinka yagawa suna ɗaure kafarsu su mai da su tsumma su daure kafarsu saboda tsananin zafin rana shi yasa sai suka sa wannan yakin da suna zafin rika wato yakin tsumma ko yakin <laughs> yakin da mutane suka yi ta sanya tsumma a kafarsu saboda zafin rana yace mun tafi tare da shi falamma kafala yayin da annabi ke kan hanyar da falamma kafala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi ya komo ya dawo daga wajen wannan yake kafala ma'ahum ya dawo tare da sahabbansa fadarakatuhu alqa'ilatu sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai wato annabi da mun wasallam tabbata gare shi adrakatuhu alqa'ilatu sai lokacin zafin rana ya riske su alqa'ila daidai lokacin da rana take zafi wanda galibi a al'adar larabawa a wannan lokacin sukan huta duk inda mutum yake sai tafi inuwa ya huta sai rana ta bar tsakiya kuma ta dan sanyin ya sanyin wato zafin ta ya dan rabu ne fa qa'ila sai rana ta take musu fi wadin a cikin wani wadi shine filin da ke tsakanin dutse da dutse wannan wadi kasirin iza yana da yawan itace masu kaya wato kamar itacen aduwa ko na magarya an gane ko kasirul idha yana da yawan itace masu kaya fa nazala sallallahu alaihi wa wa sallam sai manzon Allah da mutum Allah tabbata gare shi ya sauka daga kan rakumi Wata tafarraqa nas sauran mutane duk suka rarrabu bil a cikin waɗannan itace masu kaya yastazilluna bi shajari suna neman shan inuwa karkashin bishiyoyi tunda kowa na neman kasan bishiya tana da wahala cikin sahara duk suna ta yawo duk inda suka sami inuwa mutum biyu uku su tsaya a nan can ma waɗansu su sami inuwa su tsaya a can gurin wa nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta ta samuratin sai annabi ya sauka karkashin wata itaciyar magariya fa allaka sai sayfahu ya rataye takobinsa jikin wannan itaciya wa nimna naumatan jabir ce sai muka danyi wani barci na tsawon lokaci Fa'iza idza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yad'una muna cikin barci sai muka ji annabi na kiran mu fa sai muka je wurin sa wa idza indahu a'rabiyun sai ga wani mazaunin karkara tare da annabi فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم sai manzo Allah tsara da mutum Allah tabbata gare shi ce inna hadha ikhtarata alayya sayfi yace mutumin nan da kuke gani ya zo ya zare mun takobi na ikhtarata ya zare takobi daga cikin gidanta kenan wa ana na'imun alhali ina cikin barci fastaiqastu sai na farka wa huwa fi yadihi takobin da hannunsa saltan a zare daga cikin gidanta fa qala li sai yace da ni man yamna'uka minni a yau waye sai kare ka daga gare ni in ji shi wannan balaraban kauye kenan ya cike ya faɗa wa annabi haka qultu lahu sai nace da shi Allah Allah ne zai kare ni salasan hasso uku Allah Allah ma'ana Allahu yamna'uni mink walam yu'aqibhu Jabir dan Abdullah yace tare da haka annabi bai yi ukuba ga wannan mutum ba wa jalasa ya zauna muttafaqan alaihi bukhari da muslim suka rawaito <coughs> wa fi riwayatin qala Jabir a wata riwayan daban Jabir ya kara bayani yace kunna ba a sallallahu alaihi wasallam bi zatir mun kasance tare da nabi a zatir riqa fa idza ataina ala shajaratin zalilatin sai muka zo gindin wata bishiya mai inuwa tarakna hali rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai muka kyale ta ga annabi shi kadai fa ja'a rajulun minal mushrikin sai wani mutum ya zo cikin kafirai wa sayfu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu'allaqun bishajara takobin annabi na rataye cikin wannan bishiya fakhtaratahu sai ya zare takobin faqala sai ce da annabi ta khafu ni ya kana jin tsoro na qala la annabi ce a'a ba na jin tsoron ka sallallahu alaihi wasallam qala fa man yamna'uka minni to yau ko wai sai tsare ka gare ni qala Allah sai annabi ce da shi Allah mana kaga cikakken tawakkali da ake nuna mana nan gurin na annabi sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayat abi bakr al-isma'ili a cikin riwayar abubakar al-isma'ili fi sahihi qala lokacin da yace uka min ne, wa zai kare ka ga bari na qala Allah ta annabi ce Allah ne zai kare ni qala jabir yace fa saqata as-sayfu min yadihi sai takobin ya fadi daga hannun wannan mutum fa akhadha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam as-sayfa sai annabi ya dauki takobin fa qala yace da shi manyan na uka min ne, kai kuma yau wa zai sai tsare ka ni na ce Allah ka ku Allah ya tsare ni to kai kuma waye sai tsare ka yau ga bari na fa qala sai wannan balarabin kawai yace kun khaira akhizin ka kasance kai ne sayayyen wanda ya taba rike takobi a duniya wato wanda tun da ya rike ta bai zubar da jinin kowa ba har bai da ita gidansa kun khaira akhidin ka zanto kai ne sayayyen wanda ya taba rike takobi ko kuma kun khaira akhidin ka zanto kai ne sayayyen wanda ya samu nasara kan abokin adawarsa mafi alherin wanda ya samu nasara kan abokin kan abokin adawarsa shine wanda da ya kama shi sai masa mai ya masa afuwa ya masa rangwame kenan faqala sai manzo Allah a atashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah yace zaka shaida cewa ba abin bauta bisa gaskiya sai Allah ko ni ne qala la yace a a walakin Allah uqatilaka sai dai ce kawai abin da zan maka alkawari shine ba zan yake ka ba wala akunu ma qawmin yuqatilunak ko ba zan taba kasancewa tare da dukkan mutanen da za su yake ka ba jabir ce fa khalla sabilahu sai annabi ce ku kyale ce tafiyarsa fa khalla sabilahu fa ta ashabahu wannan mutum sai je garin sa ya samu yan uwansa fa kale yace ji'tukum min indi khairin nas na zo muku daga mafi mafifitan mutane gaba daya yake ba da labarin mu'amalar annabi sallallahu alaihi wasallam to annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata gare shi ya so da dama <coughs> yakan mu'amalanta abokan adawa da irin mu'amalan mu'amala ma dan saboda su su shiga musulunci ko saboda dangin su shiga ko da su su shiga ba an gane ko yi ta nasara akan mutum gashi in yana da daman ya ce a ya galgala shi za a yi amma sai ya ce je ya yafe masa gashi mutum ya keta haddinsa amma duk haka kuma ya yi rangwame sallallahu alaihi ai raja'a yana nufin ya dawo wal idha menene ma'anar lafazin al idha yani ash-shajaru alladhi lahu shawk dukkan itacen da suke da kaya ana kiran al idha was samura as-samura kuma bi fatihi sin da yawa sinin fataha wa dhammil mim da yawa mimin dhamma ash-shajaratu min at-talhi wato nau'i na itaciya min at-talhi daga cikin itacen magarya wa hiya al-izamu min shajar al-idha galibi idan an ce al-samura sune manya cikin itacen al-idha wato mai kaya din ta iya safar waɗanda ba su da tsawo kenan amma samura mai tsawo kenan kamar magarya wata tana yin sama kenan wa ikhtarata as-sayfa lafazin ikhtarata as-sayfa me yake nufi ai sallahu ya zare shi kenan wa huwa fi yadihi saltan yana hannunsa saltan me saltan ai maslulan a zare wa huwa bi fathihi sad wa dhammiha wajen lafazin sultan ka iya cewa sultan da yawa sadun fataha ka iya cewa sultan da yawa sadun nan bamma duk larabcin ka kowanne kai yayi in kai wannan bayan wato wannan hadisi na nuna mana kamalar tawakkali wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam السادس حديث نشد عن بابي عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasanun wannan hadisi an karbo shi daga Umar Allah shi ta a gare shi yace na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa law annakum tatawakkaluna na Allah haqqa tawakkulihi da a ce ku kuna dogaro ga Allah hakikanin dogaran da ake bukata game da ubangiji la razaqakum to da Allah ya arzuta ku kama yarzuqu tsayir kamar yadda yake arzuta tsuntsaye gudu khimasan ka ga tsuntsaye suna wayar gari khimasan cikin su ba komai cikin jin yunwa wata ruhu bitanan amma sai su dawo da yamma in sun fita yawo da kalar abinci bitanan suna koshe rawahu tirmidhi imamu turmizi ya rawaito wa kala hadithun hasanun yace hadisi ne hasan <coughs> wannan ke yana fassara mana afidatuhum misl afidatu tayr kenan wajen tawakkali kenan tunda gashi an nuna mana tawakkali tsuntsaye suke da shi saboda tawakkalin su ne ma ba su ajiye abincin gobe kullum sai dai in sun tashi da safe su je su nemo da wannan ginin in kuma sun dawo shi kenan gobe kuma a sake fita to idan muka ajiye mun yi laifi <laughs> ba wani laifi da idan mutum ya ajiye bai laifi ba abinda dai su suke da shi yana daga cikin khasiyya na tsuntsu din wato ratayewar zuciyarsa game da ubangiji cewa lallai ba zai hana masa ba in ya fita din to kaga anan gurin abu guda biyu ya nuna maka cewa rukunin tawakkali guda biyu kamar da muka faɗa tun baya farko zuciyarsu ta rataye ga ubangiji cewa lallai ba zai hana su ba na biyu ko ba su kasalance ba irin yadda muke kallon daewa a gida da sassafe tsuntsu ya fi kowa sammako shi yasa ko imrul kai da ya so ya siffanta kansa da sammako sai ya siffanta kansa da cewa shi yana ma riga tsuntsu fita yace wa qad aktadi wa tayr fi wukunatiha bi munjaridin qaid al awabid haykali mifarrin mukarrin muqbalin mudbirin an kajil mudi sakhrin hatta husayl min ali yace aktadi ni kan fita da sassafe wa tayr fi wukunatiha lokacin tsuntsaye ma suna cikin shekar su su fito ba to kaga ya nuna me kenan ya fi tsuntsaye ashe suna da sammako kenan to ashe tawakkalin tsuntsu shine zuciyar tara ta yi ga ubangiji kuma gashi fukafukinsa suna aiki haka ake so kai ma gabanka suna aiki kana da himma idan kasuwa ce zaka fita kan kare lokacin da kake jin customers ɗinka sun fara zuwa karfe 8 ne ka fita karfe 9 ne ka fita <clears throat> ba sakaci idan wurin aiki ne kuma haka ana fara takwas zallai takwas za ta yi maka a can gurin ba sakaci idan sana'ar ka ce ta hannu tailanci ko dukanci ko dukkan wata sana'a ba ka sakaci da ita to amma mu mutanen mu muna da kasala kwarai da gaske to sai mu mayar da wannan kasalar mu ce mata tawakkali to kuma wannan ba tawakkali bane ba kasalanci ne irin namu in ba haka ba ana so mutum ya zo mai himma sahabbai ba da za su bar wani wuri da za su samu wata riba ko ta duniya ko ta lahira sai sun kalace ta ko ta yaya annabi ya aiki da wani sahabi ya bashi dirhami ya ce je ka so mun doki yace doki kake so ce sai ya tafi da wannan dirhamin yana zuwa sai dokin a kasuwa da ya saya nan bangaren sai ya koma can bangaren yace na mai sayan doki sai aka samu wani sai ya saya dirhami biyu sai ya karɓi dirhami biyu sai ya zo sake sayan na dirhami ɗaya ya kawo annabi ga doki ga dirhami yace ya aka yi haka ya bashi labarin abin da yi annabi ya sa masa albarka ya masa addu'a su masu himma ne ko yaya aka samu wata dama ba a sakaci da ita matukar halal zaka nema to karka to mai sakaci kuma ma'ana ba a san kai himma dan shirme kai himma dan neman mai halaliyarka kuma halal din nan komin dan kadan ba yawan ne riba ba Allah ya sanya albarka a ciki shine ribar komin dan kadan din sa inda Allah ya sanya maka albarka ka riga ka huta amma mutanen mu ko mutum yana da wata sana'a tashi in dai ya gaina samun kuɗi kuma shikenan ya daina fita da mu ayalaji baya fitowa sai goma ayalaji sai sha ɗaya <laughs> me kake kai ba zikiri ba kai in dama dama in zikiri kake a gida ko karatun qur'ani to amma mutum barci kawai ki sai ka ci ashabul kahfi ga wannan bai dace ba ke baka fitowa sai karfe kaza akwai wani bawan Allah akwai ko mutane da na sani wallahi mutane masu himma wajen sana'o'in su amma sai ga da sakaci akwai wani bawan Allah da na sani Allah ba shi baiwa ta gyaran mashin amma sakaci da sirita in Inda ya zo mashin da ya ji karansa yace da kaza da kaza yake tsammanin shi za a gyara to haka sai in ka buɗe za ga haka to amma sakaci da wani mai gyaran mota shi ma sakaci da wani mutum wanda da sani bai wata sana'a shi ma sakaci shi idan ma ya samu kuɗi <coughs> da yawa kamar yau ko gobe to dama ya sai wajen kwana uku ya fito wajen aiki kuma dangare da sama daga kan bai ne gidan haya ke fa amma daga kan bai ne ke tunikin rako zai leko ta wando wannan ragon nawa a juyo shi nan gurin a juyo bangaren gabas ya lissafa kuɗin ya jeho ya wa waɗansu yan momi kusa da shi a yanka sai dai a kai masa soyayyen yana daga sama sai in sun kare komai sannan ya zo ya targima da customers an kawo aikin mutane ya jibge to wannan ko alama bai dace ba halin mummuni na gari mummuni na gari himma ce da malai ce ma'ana ta zahabu a awwalan nahar ma'anansa da aka ce ta gudu kimasan ai ta zahabu a awwalan nahari za ka ga tsuntsaye da safe da jijjifi suke fita su yi sammako awwalan nahari farkon yini kimasan suna masu jin yunwa ai zamiratul butun cikin su ba komai min al-ju' saboda yunwa wa tarjiu akhiran nahar amma za su dawo a ƙarshen yini bayan rana ta fadi ko tana da faduwa bi tanan sun tali atal mumtali atal butun cikin su a a ciki السابع السابع حديث نبكي عن ابي اماره عن ابي اماره البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم wannan hadisi na bakwai an karbo shi daga abu imara ko umara shine albarra Allah shi kare da gare shi kale ce قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم manzon Allah tsara da mutum Allah tabbata gare shi ya ce ya fulan إنك إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبحت خيرا متفق عليه وأنا حديثي an karbo daga barra ibn azib Allah ya kare da gare shi yace qal rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tsara da mutum Allah tabbata gare shi yace ya fulan ya kai wane idza awaita ila firashik idan ka taro kanka zuwa ga shimfidarka wato zaka je ka kwanta kenan awaita bi ma'ana zahabta ko zamamta badarak idan ka taro gangan jikinka ila firashika zuwa ga shimfidarka dan kwanciya faqul ga abin da za ka faɗa cikin abubuwan da ake faɗa Allahumma aslamtu nafsi ilaik ya Allah na mika raina zuwa gare ka ma'ana tsaranta na hannunka ba wanda yake gadi na sama da kai duk mai gadi da na ɗauka a ƙofar gida ko na rufe ƙofa ko na ɗauki matakan tsaro duk wannan sababi ne da ka shar'anta in riƙe a hannu amma ni na san kiyayewar a hannunka take wato dukkan yadda ka ɗauki masu gadi ko masu tsaro ko yadda ka ɗauki matakan tsaro na cikin gidanka da dukkan komai sauran al'amura wannan kai naka na dan adam kenan sauran kuma dole zuciyarka ta rataye cewa Allah ne kadai zai kare ka kar ka dogara da sauran wannan masu gadi da bindiga da ka tayar da kai da ita ko na makamancin kai duk waɗannan ba makamancin haka duk waɗannan ba tabbas bane ba ubangiji shine tabbas amma ya shar'anta maka al'akhazu bil asbab ka ɗauki mataki daidai naka da dan adam sauran al'amari ka kyale masa aslamtu nafsi ilaik na mika <laughs> na mika raina gare ka wa wajjahatu wajhi ilayk na fuskantar da fuska ta zuwa gare ka cewa kai kadai ne wanda zaka bani kowace irin kariya da tsari wa fawwadtu amri ilayk na fawwala al'amari na na mika al'amurra na gaba ɗaya gare ka na cin nasara ko rashin ta cewa in na ci nasara ga man katar ɗinka ne in kuma na tabe ban ci nasara ba to haka ka kaddara kuma ba zan iya kaucewa kaddarar ka ba waljatu zahari ilai na fakar da karfi na gare ka azhar gadan baya amma laraba sukan kawo azhar suna nufin dukkan karfi saboda galibi gadan baya yana da karfi a cikin gangan jikin dan adam ba wuri mai karfi irin mai gadan baya wani lokacin kayan da kai zai kasa dauka idan ka dora maka gadan baya sai ka dauka an gane ko to mutum yana nufin kamar na fakar da dukkan gangan jiki na zuwa gare ka na gurin ka nake fakewa ragabatan wa rahabatan ilayk ragabatan wajen kwadayin abin da ya kamata in kwadaita wa rahabatan ko jin tsoron abin da nake jin tsoro ilaika duk dai gare ka ne la malja'a babu wata mafaka wala manja babu wata matsira minka da za a guje maka illa ilaika sai dai a koma zuwa gare ka wato wannan ke nuna kamalar mulkin Allah shi Allah ba inda zaka je ka guje masa in kana jin tsoron sa to sai ka je gare shi ka kai kanka ko ba haka ba amma duka wani da kake jin tsoro zaka iya guje masa da kai wa gwamnatin Najeriya iyaka sai ka shiga boda ka keta ka shiga Nijar ba shi kenan ba sai da rika sana a shigo da kai ta hanyoyin diplomasiya ko ka shiga kwatano ko ka shiga yanar yoyi ina zaka je kuma ka tsirewa Allah duk inda ka gudu ka kara matsa kusa da shi ne in kuma kana nan dama kuma kusan kake kai nesa ba to shi yasa ce la malja'a ba mafaka wa la manja ba matsira minka daga gare ka illa ilaika dole sai dai a koma gare ka idan kai laifi sai ka koma gare shi ka nemi tuba idan kana neman rahama kuma sai ka koma gare shi amantu bi kitabika allazi anzalt na yi imani da littafinka da ka saukar wa nabiyika allazi arsalt da annabinka da ka aiko mutum nan ne karshen addu'ar wanda annabi koya wancan mutum ya faɗa yace fa innaka in mitta min laylatika yace domin kai idan har ka mutu a cikin wannan daren naka mitta alal fitra to lalle ka mutu akan tsarki na musulunci wa in asbahta in ka waye gari kuwa asbahta asabta khairan to ka samu alkhairi mai tarin yawa sakamakon yin wannan addu'a an gane ku to abin da yake da alaka da wannan babi cikin wannan hadisi ko cikin wannan addu'a wajen wa fawwadtu amri ilaika na miƙar da al'amari na gaba ɗaya zuwa gare ka wannan ke kunshe da ma'anar dogaro ga Allah kenan wanda shine babin da muke magana akai to a cikin wata riwayar annabi ya nuna yin alwala kafin mutum ya karanta wannan to idan mutum ya alwala din ita alwala din ibada ce mai zaman kanta lokacin da mutum zai kwanta barci idan mutum bai sami yin alwala din ba ka cewa yayi laifi kuma ya samu dama ya karanta wannan addu'ar din kuma addu'ar kuma ta yi a gane ko da ake so dama musulmi idan ya zo kwanciya barci ya yi alwala dan ita alwalan mustahabbi ce to sai karanta addu'a da ake kwanta barci da su wanda wannan ɗaya ce daga cikin su in ba haka ba kuma akwai kul wallahu ahad wala a'udhu bi rabbil falaq wala a'udhu bi rabbin nas wannan mun sha faɗa mutum zai tofa ga hannayensa ko kafa uku uku ya tofa ga hannayensa ya shafe jikinsa sai dai karka manta ka zo ka ce kul wallahu adam la samad lam yulid lam yakul lahu kul wallahu adam la samad kul wallahu har zuwa karshe wala a'udhu birabbil falaq birabbin nas har zuwa karshe kowace kai ba tare da bismillah ba kowace sura cikin alqur'ani farkon ta akwai me bismillah da haka bismillahir rahmanir rahim kul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ba dai ba kenan بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد هكا هكا دك ولا زي دك هكا don idan kai ba bismillah kai abin ya an samu na kasu kenan a ciki domin kowace sura cikin alkur'ani ta fara da bismillah in banda surar tauba to yanzu ka karanta ta ko cikin sallah ko wajen sallah kowace sura za ka karanta dole sai ka kawo mai basmala a cikin sallah ko wajen sallah ashe idan mutum ya ja kula uzai ba tare da bismillah ba da saura kenan haka ya ja kula wallahu ba tare da bismillah ba da saura kenan dan ka ya zama na kasu kenan sai ka karanta da bismillah kenan to idan ka tofa a jikin idan ka tofa wajen tofa wannan ba wai yawo ka tofa da yawa ba kai dai tofa haka da bakin ka shikenan magana ta kare to sai ka shafe duk inda ka samu daman shafawa a jikinka wajen shafawa a jiki inda yake fili ka shafa inda yake tufafi ka shafa akan tufafin duk sunansa ne ka shafa a jikinka ba ta akai sai wa kawa kanka tsara kamar da kake shafa mai ba in kai wanka ba ga aka ce ba inda ka samu dama yake bude ka shafa inda kuma baya bude na rufe tufafi ka shafa kan tufafin ka wuce duk yayi <coughs> to kaga wannan kenan sai kuma a karanta wannan wanda muka karanta Allahumma aslamtu nafsi ilayk zuwa karshe ita wannan ba za ka tofa ko ina ba sai ka karanta ayatul kursiyu ita ma ba za ka tofa ko ina ba kawai karanta ta ake ita ayatul kursiyu kan zanto cewa tsari daga dukkan waɗansu aljanu da za su iya cutar da kai to sannan kuma bismika Allahumma amutu wa ahya da dai sauran addu'o'i masu tarin yawa waɗanda sun tabbata annabi na yin su idan za a kwanta barci to idan mutum ya hada su duka yayi idan ko mutum yayi wani bangare bai yi wani bangare ba gobe kuma yayi wani bangaren bai yi wani bangare ba duk yayi amma in ya samu damar hada su duka to yayi kuma to sai ka kwanta cikin jin daɗi kuma insha Allah irin waɗannan mugayen mafarki da mummunan mafarki an biyo ka kasha da kyar in dai kana kwanciya da alwala kuma kana kokarin ka karanta wannan addu'o'in za ka kafa ta gaban su wato wani mujarrabi gwargwadon imaninka da addu'o'in da suka tabbata ga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gwargwadon yadda zaka rika samun sauki a cikin al'amuranka akwai lokaci na kwanta barci sai firgita ta hana barci da an jima an ji kamar zuwa akai aka dake da tashi sai na tana ban yi alwala ba sai na ji na yi alwala sai na dawo sai na zo na karanta waɗannan addu'o'in wallahi na kwanta barci lafiya kallon har ta tashi kuma na sha jarrafa wannan so wani adadi barci ya sace ni ba tare da wani abin nan ba ko in yi wani wani mafarki ko wani firgita cikin dare ko wani abu makamanta haka ko barci ba ya ki daɗi saboda mutum ya yi sakaci da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wani zai tsaya ne ya zo ya bude wata tasha daga cikin tashin satellite har barci dauke shi dan Allah ya gama kanin shayatin al-insi yake kallo ya barci dauke shi kaga shayatin jinni za su zama cikin dare babu wani to dai mutum ya yi kokarin kare eh, irin tsare waɗannan al'amura a hankali a hankali mutum zai iya Allah ya mada gaban ta hmm? hadisin sotul mulk yana da yana ingantaccen hadisi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa akwai sura a cikin alqur'ani ayoyin ta talatin ne kacal za ta hana ma'abucin karanta ta shiga wuta a ranar tashin kiyama mutum ya karanta ta cikin dare kafin ya kwanta ba tana da matakar muhimmanci suratul mulk za ta yi hujja gare ka ka sami shiga aljanna ranar tashin kiyama tabarakal ladzi bi yadihi mulku huwa ala kulli shay'in qadir wa fi riwayatin fi sahihayn an al-barra qala qala li rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza ataita marja'aka fatawadda wudu'aka lis-salati ashe ma ga hadisin alwalan ma na zuwa manzo Allah ya ce idan ka zo wurin kwanciyar ka matja wurin kwanciya wurin dora hakarkarin ka kenan idan ka zo wajen dora hakarkarin ka zaka yi barci fatawadda to kai alwala aka lis-salati irin alwalar da kake yi zaka yi sallah thumma taji ala kala ayman sannan kuma sai ka kwanta a bangaren jikinka na dama wannan duk sunnoni ne wajen barci. dama dai rubda ciki haramun ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hazihi raj'atul maghdubi alaihim rubda take ba yace kwanciyar waɗanda Allah ya fushi da su kenan yahudu su suke rubda take da haka ka saba kanka barci da rubda take haka iyalin ka maka hana su haka yaro tun yana dan karami ka saba masa ko zuwa kai cikin dare ka samu yaron ka na barci ya rubda ciki ko bari ka kai kai tashi ya kwanta a bangaren cikin sa na dama in ya gaji kuma ya juya na hagun dan babu laifi farkon kan can ne yake so ka kowa bangaren cikin ka na dama an barci ya dauke kuma na sai da kuma kai kuma <coughs> in ka farka kan ka da cikin sai ka gyara ba shikenan ba don abin da barci dauke kafa kai wannan baka da laifi ka san wannan cikin barci baka da saitara kuma kuma kai ma dama an dauke maka alƙalami don abin da kai kana cikin barci wannan kuma ai ba ba rubutu a kai mala'iku sun dakatar da rajistar ba sa rubuta komai a kai sai ka farka kuma yace idza ataita masjaka fatawadda wudu'aka lis-salati kai alwala irin alwalar da kake don yin sallah sun mafaji ala shikkal aiman sannan ka kwanta a tsagen jikinka na dama wa qul sai ka karanta wa zakara nahawa sai ya ambaci mabucin wancan hadisin Allahumma aslamtu nafsi ilayka zuwa karshe sun maƙala sai annabi ya ce waje alhunna akhira hunna ma taqulu ka sanya waɗannan su ne ƙarshen abin da zaka faɗa cikin addu'o'inka in ka gama komai da sai ka rufe da mai wannan Allahumma aslamtu nafsi ilayk wa wajjahtu wajhi ilayk wa fawwadtu amri ilayka wa aljatu dhahri ilayk raghbatan wa rahbatan ilayk la malja'a wala manja minka illa ilayk amantu bi kitabika allazi anzalta wa nabiyyika allazi arsalta nan ne karshen addu'a annabi ce ka sanya su karshen abin da zaka yi to kaga alwala ga sanan annabi ya umarni da ita to wannan umarni ne na mustahabbanci ba na tilas ba kaddara mutum ya kusanci iyalinsa kafin ya zo ya kwanta barci <coughs> duk da haka yayi alwala ko da da janaba a cikin zai alwala sannan ya kwanta haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya duna yace dukkan wanda ya kusanci iyalinsa kuma sai ya so ya barci kafin ya wanka to ya alwala sannan ya kwanta barci ita wannan alwala mustahabi ce idan kai zaka kana kana da lada duk da ba za ta yi maka wani amfani ba dangane da me ibada ko sallah ko wani abu ita ce malamai ke cewa kafan fara ga tsini amma babu suka ga alwala ta yi alwala amma ba ta da wani <laughs> amfani tun da sauransu a wani riwayar har yake cewa wannan alwalar da mutum zai yi bayan ya kusanci iyalinsa idan kare kwanta da jaraba alwalan nan da zai yi ita ce za ta fi ba shi karsashi da nishadin in yana so ya sake kusantar iyalinsa karo na biyu bayan ya farka ku haka annabi ya nasanta cikin hadisi sallallahu alaihi wasallam dan ya ce haƙƙi ne kan kowane annabi ya sanar da mutanensa dukkan alkhairin da ya sani ya kuma faɗakar da su dukkan sharrin da ya sani haƙƙi ne kan annabi sai ya faɗa wani abin ana jin kunyar a faɗe shi da baka amma yana cikin isarwa mutane abu mai amfani annabi ba zai ji wannan kunyar ba sai ya furta shi sallallahu alaihi wasallam wannan kaga da dama zaka samu wannan kokarin waɗannan addu'o'in amma kuma baya kulawa matarsa ta rinka yi wani kuma zaka samu shi da matarsa suna yi amma ba sa kokarin ƴaƴansu su rinka yi ƴaƴanka zaka koya musu kamar wasa sai ka ga cewa sun iya wannan kamar wasa ka koya musu da sun riga sun gama cin abinci sun dama sun riga sun saba su kwanta barci da wuri don su tashi da wuri kan lokaci saboda gobe za su je makaranta misali kaga <coughs> tsara musu za zaka yi cikin abu mai sauki yara in zaka ba su koyarwa da wasa zaka ba su sai ka ce masa to shikenan kullum in za a kwanta dai sai an yi abu hudu za a kwanta sai me abu hudu baba na farko a je ayi alwala ko ba haka ba ko ka ce na farko a je ayi bawali dan kar yaro ya saba bai fitsarin kuce mutum ya je ya bawali na biyu ya yi alwala cikin alwalan nan lalle tabbatar ya brush ya goge bakinsa dan ya kwanta cikin tsafta na uku ya zo kuma ya karanta addu'o inda ya sani na hudu ya kwanta tsagin jikinsa na dama in ka faɗa musu yau ka faɗa musu gobe jibi da ka ce me abu hudu su za su zana maka da kansu da wasa da a hankali a hankali haka zaka shigar masa da komai cikin wasa cikin sauki to amma galibi ba ma jan yaya a jika ko kuma wani kafin ya je gida ma yaran sun yi bacci da safe kuma su za su riga shi farka su tafi makaranta shi kuma sai goma zai fita ofis ko <coughs> rahamar ba ta da yawa sosai ba ka zama da su sosai da sosai za su koyi abubuwa masu amfani da tare da kai su ne jarinka da ya fi dukkan wani jari da ka sani a duniya muhimmanci dukkan abin da ka rasa na jari bai kai a ce ka rasa ɗanka ba duk abin da ya salwanta bai kai a ce ɗanka ya salwanta ba to kuma sai kana ba su lokaci na ka zauna tare da su lokacin da kake ba mutanen waje irin na hayaniya da tattaunawa kan harkokin siyasa labarai an ce sun ce duk shirme ne wannan ka rage adadin awannin ka kai su gida ka rinka zama da iyalinka wannan tattaunawa matanka a yayanka su koyi magana ma daga bakinka ko lamiri na da namiji ya ambaci lamirin mace ka ka gyara masa ka ce kai in namiji ne kaza ake cewa in mace ne kaza ake cewa irin wannan duk wanda ya tuno wannan cikin nan ya san kakanninmu haka sun da rika mana da iyayen tun da yanzu ko mu ba ma yi wa yayan mu sai ka tsana daga cikin mu kowa zai iya suna cewa ko da akwai kurakurai cikin tarbiyyar da aka yi amma dai ba sakaci kila ka samu akwai kurakurai wajen a gina yaro kan abin da ba addini ya ce ba amma dai ba sakaci duk juma'a din nan kila sai kayan aski kwalkwabo kaga dai wani abin ne na nuna kulawa so a wani lokacin askin suna ganin addini ne mai karfin gaske da haka ya kamata a rika yi duk juma'a ko duk bayan kaza da sauransu ba za a barka da farce ba za a barka da kaza za ka samu akwai kulawa kwarai da gaske idan ka zo cin abinci babu yanda za a yi wai kwana a gaban ka baka rike shi ba sai ka rike shi da hannun hagu kana ci kuma dai da hannun dama ko babu yadda za a yi kai da kai kana cin abinci a kyale ka sai an tankwabe ka sai dai mutum ya girma a hannun kakanni to zai sai sangartar da shi ko to waɗannan ababai a hankali mutum zai ta tarbiyyanta yayansa cikin al'amura sai su koyi al'amura masu yawa tattare da kai A عن an بكر ne siddiq radiyallahu anhu hadisi na takwas daga abubakar siddiq za mu iya karasa shi kuwa daga abubakar siddiq radiyallahu anhu an abi al-siddiq radiyallahu anhu abdullahi bin usman sunan abubakar shine abdullahi babansa kuma usman ibn amir ibn umar ibn ka'ab ibn sa'ad ibn tayyib ibn murra ibn ka'ab ibn lu'ay ibn ghalib al-qurashi at-taymi radiyallahu anhu ba quraishi ne yana haduwa da annabi cikin kakanninsa na biyar shine lu'ay ibn ghalib wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahaba shi abubakar siddiq da mahaifinsa abu kuhafa da mahaifiyarsa duk sahabbai ne radiyallahu anhum qala abubakar yace nazartu ila akadamil mushrikina na ga kafafun kafirai wa nahnu bil lokacin da muke cikin kogo ni da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar kofar gogon tana kasa suka zo kusa da mu suka wuce ta daga shi muna kallon kafafun su da ɗaya daga cikin su zai tsaya kamar zai kwabe takalmansa zai iya hango annabi da abubakar suna cikin kogo fa qultu ya rasulullah ya ma'aikin Allah law anna ahadahum nazara tahta qadamihi la abasarana wallahi da ɗayan su zai leka karkashin tafin kafarsa da ya harango mu fa qala sai annabi ce ma ka ya ababakar bisnayn allah kuma kai abubakar mai zatonka game da mutanen biyan da Allah shine na ukun su Allah ne fa na ukun annan da taimakon taimakonsa da sa da kulawarsa kaga wannan makwar tawakkali ga Allah kenan mutafaqun alai wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito التاسع نتكوس أن أم المؤمنين أم سلمة شيكو أن كلمة أم المؤمنين إتسي أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية cikakken sunanta hindu bintu ami ubayya huzaifa al-makhzumiyya ina ibn abi umayyah al-makhzumiyya radiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi tace annabi ya kasance in zai fita daga gidansa kala yakan ce bismillah tawakkaltu ala اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي حديث صحيح رواه أبو داود wannan addu'ar fitowa daga gida kenan ka tashi da safe ka kimtsa ka yi komai zaka fita to ka karanta ta an gane ko idza qarada bi ma'ana idza arada al-khuruj kenan annabi ya kasance zai fita ka kita bismillah wato da sunan Allah tawakkaltu Allah na dogara ga Allah shi kadai Allahumma inni a'udhu bika an adilla wa udall ya Allah ina neman tsarin ka in batar ko a batar da ni kar haka ta faru aw adilla wa udall in zame ko azamar da ni ina neman tsarin kar in zamar da wani da kan tafarkin shari'a kuma kar wani zo ya zamar da ni da kan tafarkin shari'a aw <clears throat> azlima aw uzlam ina neman tsarin ka kar in zalunci wani kuma ni ma kada a zalunce ni aw ajhala aw yujhala alai ina neman tsarin ka kar in yi jahilci Auyi jahala ne ko kuma ni ai mun jahilci abinda ake nufi da aljahalu anan wauta an gane ko kar in yi wauta ga wani kar wani ya mun wauta yana daga cikin wauta in yi wa wani ba'a da na masa ba'a na aibata shi da abin da yake halitta ne na ubangiji ba shi yi wa kansa ba na aibata shi da kasancewarsa baki kasancewarsa gajere kasancewarsa kaza kaga duk wanda yana cikin jahilci haka kuma in wa wani izgili kan addini kaga duk wanda yana cikin ba'a kenan to duk wanda ana kiran shi da suna aljahalu wani lokaci aljahalu kuma suna nufin wato ainihin zagi kar in zage wani kar wani ya zage ni kar in ci mutuncin wani kar wani ya ci mutunci na to kaga galibi idan mutum ya fito daga gida ai ɗaya ne za ta faru cikin waɗannan ko in ma bai batar ba za a batar da shi in bai zama ba za a zamar da shi in bai wa wani zalunce wani ba wani ya zalunce shi duk duka ne mutsari Allah kare ka daga waɗannan ababai wani hadisi hadisin sahihun rawahu abu dawud wa tirmidhi wa ghayruhuma bi asani da sahiha qala tirmidhi hadisin hasanun sahihun wa hadha lafzu abi dawud al-ashir an anas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu wannan hadisi na goma daga Anas dan Malik ne yace manzo Allah yace man qala ya'ni idza kharaja min baitihi manzo Allah yace dukkan mutumin da ya faɗa yayin da ya fita daga cikin gidansa bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah kaga wannan ta kwacan gadarta waccan bismillah tawakkaltu ala Allah Allahumma inni a'udhu bika an adilla wa udal aw azilla aw uzal aw azlima aw udlam aw ajhala aw yujhala alayya wannan ko bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah maza Allah ce dukkan wanda ya faɗo wannan da muka karanta ta karshen nan yuqalu lahu za a ce da shi hudita an shirya da kai wa kufita kuma an isar maka duk abin da kake tsoro wa kuma an tsare ka an kare ka wa tanaha anhu shaytan shaytan ma sai ya gudu ya barka in ka bar wannan kaga amfanin karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu duk wanda yake neman kariya sai je wani wani malamin tsubo yayi ta wahalar da kai yana karanta wani abu da baki yake fitowa fili ya faɗa ga hadisin annabi ya karanta ma kai ma ka je kai tai mana ka karanta da matarka ta iya yaran ka ma ko makaranta za su da safa su ma su yi kaga duk kun samu ku duka kuma an dace an mutu farkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma malaman tsubo ba sa so a fahimci addini sai su mai da abin kamar su kadai ne suka san abin da yan an faɗawa Allah yana ji mu kuma ba mu sani ba sai su ne za su faɗa to da haka sai in mun ba su wani abu sannan su fada masa in ba haka ba sun ki haka duk wannan damfara ce wallahi tallahi damfara ce <coughs> rawahu abu dawud wa tirmidhi wa nasai wa ma qala tirmidhi hadithun hasanun zada abu dawud fa yaqulu a riwayar abu dawud akwai karin cewa fa yaqulu ya'ni shaytan sai shaytan ya faɗa da shaytanin akhar ga wani shaytanin dan uwansa cikin aljanu tsira jinn kenan yayin da ka karanta wannan addu'a ɗaya zai ce da ɗayan su kai falaka bi rajulin bi rajulin kad hudiya wa kufiya wa uqiya yaya za ka yi da mutumin da an shirye da shi an isar masa kuma an bashi kariya a sai dai mutumin ba shi wuri ya fi karfin mu shaydanu haka za su ce da junansu haka kawai lokacin za ka sarrafa da idan ka ce bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah وعن anas رضي anhu qala kana akhawani ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin karshe a cikin wannan babi an karbo daga Anas dan Malik Allah shi kare da a gare shi yace kana akhawani ala ahadin nabi sallallahu alaihi sallam akwai wadansu yan uwa biyu lokacin annabi to waɗannan yan uwa ko dai yan uwa ta fuskar addini ko yan uwa ta fuskar jini akwai dan sai yan uwa biyu da suka kasance lokacin annabi wa kana ahaduhuma ya'ti annabiyya sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin su kullun yakan zo wurin annabi ne yayi ne yana daukar ilimi abinda duk aka saukar na aya ya ji abinda annabi ya faɗa da hadisi ya rike wal akharu yahtarif ɗayan kuma yana zuwa sana'a ya fita kwadago da neman kuɗi to idan sun dawo da yamma sai wancan ya kawo abinci a ci shi kuma wannan ya kawo abin da ya karanta wajen annabi faɗa wa dan uwansa haka suka yi dabara suka raba da juna kun ga nan gurin akwai hikima wato bai addaba kai mai neman ilimi a ce bakar sana'a kawai dan kana neman ilimi a ce sai dai mutum ya bara kamar yadda muka dauka a kasar Hausa sai an yi bara sannan za a yi karatun Qur'ani mutum zai iya haddace Qur'ani ba tare da ya yi bara ba ai in ma bara zafin bara yawa ma ai ba za ka haddace Qur'ani ba sai dai kai ta maula kuma duk ka iya in faraji da waye kuma baka haddace Qur'ani ba don ga sai suka raba eh tafi kasuwa ɗaya ya je wurin annabi sallallahu alaihi shi wanda ya je wurin annabi mai je ba mai ilimi ba shi wanda ya tafi kasuwa kuma ya je neman kuɗi idan an dawo sai su raba daidai wannan ya kawo abin da yake wannan ya kawo abin da yake su raba daidai fa shakal wa akhahu lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai shi mai sana'ar al muhtarif mai sana'a kenan sai ya kai karan dan uwansa zuwa ga annabi yace wani ya zama kawai sai dai kullun ni in fita kasuwa in je in nemo kawai in bashi fa qala sai annabi ce la'allaka turzaqu bihi ai me yawa ma ana arzuta ka ne saboda shi ribar da kake samu a kasuwa mai yawa ma albarkacin sa ne ina fata an fahimta rawahu at-tirmidhi bi isnadin sahihin ala shart muslim mala yace yahtarifu bi ma'ana yaktasibu wa yatasabbab mutumin da ke neman dukiya wa yatasabbab yana riko da dukkan wani sababi da zai sa ya samu abin da zai ci shine yahtarifu kamar da annabi ne faɗa cikin wani hadisin yace wa hal tunsuruna wa turzakuna illa bi du'afaikum ai ba a ba ku nasara cikin abin da kuka sa a gaba ba a ba ku arziki sai dan makaronin cikin ku Allah na ba ku ne saboda albarkacin su dan idan kun samu kuma ku dan yayyafa musu shi yasa cewa an fi kuma ma da alakum na fihi ku ciyar daga abin da Allah ya sanya ku zanto halifofi a kansa to abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in na kuwa da haƙuri hakuri tambaya ɗaya kawai zan ansa larura ta mura su dame sosai wannan yana cewa wai wata addu'a ce mutum ke karantawa lokacin da zai kusanci iyalinsa annabi ya karantar cewa idan mutum zai kusanci iyalinsa ce bismillah allahumma jannibna shaitan wa jannibi shaitana ma razaqtana allahumma jannibna shaitan wa jannibi shaitana ma razaqtana abin nufi ya Allah ka santar da mu daga shaidan kuma abin da za ka arzuta mu ma ka santar da shaidan ga barinsa har na bai kara cewa idan Allah ya kaddara ciki a wannan saduwar to shaidan ba zai cutar da wannan yaron ba amma cewa wace addu'a mutum zai karanta don matarsa ta samu juna biyu to ban san wace addu'a ce mutum zai karanta ya samu juna biyu ba sai dai kawai <coughs> du'a am ka roƙi Allah wannan amma ce ga wata takaitacciyar addu'a wanda ita kawai dan ana neman haihuwa ake karanta ta aikin ta kenan wallahu alam ban santa ba abinda kawai na sani shine duk abinda ka karanta na cikin alqur'ani mai girma kai tawassuli da shi a matsayin qur'ani na zancen Allah cewa Allah ya arzuta ka da Qur'ani kai tawassuli da shi kan cewa Allah ya baka da ubangiji na da ikon ya ansa maka sannan idan ka karɗe ba ka yi hudun ba to ya kamata ka je ka samu likita a bincika kila tsakanin kai da matar akwai wanda yake da wani sababi na hana haihuwa dan a magance shi amma dan a yi ta zama haka waɗansu malaman suna cewa mutum waye ka karanta rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisi a matsayin ta na addu'a da annabi zakariya ya Allah arsa shi da da wannan idan mutum ya karanta da wannan ne babu laifi amma ya ce annabi ne ya ce haka annabi bai faɗa haka ba sallallahu alaihi wasallam wallahu alam sai mai yi hakuri haka sai mako na gaban Allah kai assalamu alaikum